بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اقوام المسلمين ومتردفوا ان ابن ابي جامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو goma sha hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina kuma ya dace da ranar eh, biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha dubu biyu da ashirin da shida mun saurari karatu mai shiga zuciya daga ashef ahmad tijjani wurin allah ya saka masa da alfai wato don uwa ku kara godiya ga allah maɗaukakin sarki akan ni'imar sasa cewa mu musulmi Ina yau mu ba musulmi ba ne abu mu haɗu da ku a wannan wurin ba inda mu ba musulmi ba ne da wannan ƙaunar da take tsakaninmu da ku da babu ita واذكروا إذ كنتم أعداء bai na قلوبكم Allah ce da kafin musulunci ko abokan gaban juna ne waɗansu suna haurawa waɗansu waɗansu suna kashe waɗansu waɗansu suna danne haƙƙin waɗansu fa'allafa bayna qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ihwana ni'mar Allah ce ta musulunci har ta sa muka zama ɗan uwan juna ni'imar Allah ce ta musulunci ta sa Allah ya haɗa kanmu idan ba musulunci ba ba abin da yake kawo haɗin kai tare da zuciya sai dai haɗin kai tare da gangan jiki kadai wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allaha allafa bainahum akwai abubuwa da yawa da suke hada kan mutane ƙwallon ƙafa yana hada kan mutane siyasa tana haɗa kan mutane ƙabilanci yana haɗa kan mutane kasuwanci da kuɗi yana haɗa kan mutane amma ba zai taɓa iya zuka kan mutane ba yasa Allah ce wa Allah na baina qulubihim inda ba don mu yanzu musulmi bane da yanzu fa sunan mu arna amma saboda alfarmar Allah gare mu yasa ya canza mana suna kuma shi ya rada mana sunan nan huwa sammakumul musulmi inda ba don alfarmar Allah ta cewa mu musulmi ba ne yanzu da mun kasance ba ma da addinin musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min kuma duk wani addini da kai a duniya in ba musulunci kai ba to ba za a karbe shi a matsayin addini ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma duk addinin da kai in ba musulunci bane sai kai asara a ranar kiyama yanzu Allah ya sa muna layin nasara ba na asara ba inda ba don alfarmar Allah ta musulunci ba da mu ba mu kai mu zama musulmi ba wallahi saboda muhimmancin musulunci ba annabawa ma wa'azi suke wa mutanensu aiwa ‘ya'yansu su yi wasiya kafin su mutu su ce ku tsaya ku riƙe musulunci wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kai waye maka wasiya ka musulunta waye maka wa'azi ka musulunta fa asbahtum kawai bi ni'matihi muslimin ka tashi ne kawai ka samu kai musulmi ne dukkan mu walillahi alhamd an haife mu a cikin musulunci kuma muna cin moriyar musulunci kuma duk inda Allah ya tanada wa musulmai da yardar Allah za a shiga da mu amma ba wa'azi aka mana muka shiga musulunci ba kyauta Allah ya mana rajista muka samu kanmu shi. inda ba don dalilin musulunci ba fa da ba ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu ka dubi kafirai yanzu in aka yi magana akan alkur'ani su mai da shi abin dariya kai kuma aka faɗa sai ka yarda kai ka san me yasa kake yarda haka kawai ne fa Allah ya daidaita zuciyarka kaza matikin waɗanda in an faɗa za su yarda waɗancan dinan da kake gani kawunanku iri ɗaya ne idan dunan ku iri ɗaya amma lakum qulubul la yafqahuna biha suna da zuciya irin taka amma su ba sa ganewa walahum ayunu la yubsiruna biha suna da ido irin nasa amma su ba sa gani walahum adanu la yasma'una biha suna da kunnuwa amma su ba sa ji kai ne yasa kake ji bambanci ne tsakanin irin idonka da nasa ta yi kai sai ka sa gilas ma kake gani shi kuma baya sa gilas inda za a hangi abubuwa a fili ya fi ka ganin hanya amma kuma ya kasa gane hanyar da za a je zuwa wurin Allah sai Allah ya ɗora ka dodar akan hanyar Allah menene kai ya sa Allah ya baka wannan kai ba baka sani ba wannan ni'imar Allah ce kawai kyauta sufan ana karanta musu alqur'ani qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin sai su wannan maganar banza ne mu ma za mu iya Qur'anin fa kai ka duba ana faɗa yana ƙara maka imani su kuma suna cewa iti bi Ƙur'anin gayya hada au badilhu ka kawo wani sabon Ƙur'ani ko ka canja mu ba ma son irin wannan ka je da suke izgili wa Alƙur'ani. qurani wa qalu asatirul awwalin nattatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wannan wannan wannan shi ma ya nema ne aka rubuta masa aka rika masa shifta haka suke wa al idan ana karanta musu karatun alkur'ani ta arifu fi wujuhin ladina kafarun munkar kana gani zaka gane suna ki ba sa son wannan abun ya ka dole ya suna bin ladina ya tuluna alaihim ayatina kai ka ce za su wabci masu karanta musu ƙur'ani ne amma kai ana karanta maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kai ka san ya aka yi aka bai da kai haka wata rana ce kawai gari kawai sai ka ji ka kayar da haka ka tashi a cikin wannan wallahi jama'a mu gode wa Allah jama'a inda ba don mu musulmi bane fa da mu dan mutane walakar zara li jahannama kasiran min aljinni wal in duk mutanen da kake gani a duniya in ba musulmi bane dukkan su yan mutane sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah da hannu rantsi raina yake hannunsa duk wanda ya ji labari na kuma bai yi imani da ni ba sai ya shiga wuta ko ba na sare ko ba yahude amma kai ka yi imani da shi kana kan hanyar musulunci ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi waɗanda suka gan shi suka ji shi suka taɓa shi suka rayu tare da shi suka yarda da cewa shi mai gaskiya ne amma sun ƙi karɓarsa ciki har da ɗan uwan mahaifinsa kullum kana karanta tabbat da abi lahab ɗan uwan mahaifinsa ne shi sayasla naran za ta lahab kai kuma in Allah ya yarda lakum jannatun na'i kuma mu gode wa Allah akan wannan kullum kamar yadda nake yawan faɗa mu baƙaƙen fata wallahi mu gode wa Allah da Allah ya mana ni'ima ba za ka gane kai wane ne ba sai ka yi rayuwar duniya ka yi gogayya da duniya ta yau yadda ta ɗauki wane ne baƙar fata amma galibin jajayen fatan nan waɗanda la na billahi al dukkansu za su shiga wuta kai kuma bakar fatan da da ake ganin ka anan ba kowa ba da yardar Allah ku ne sahun farko a cikin aljanna su je su rike jar fatan su su je su rike kudaden su su rike tattalin arzikin su su rike makaman su su rike wacece da yardar Allah kai kuma innaka la'ala hudan mustaqim Sai Allah ya ce kai kana kan tafarki madaidaici Allah ce ka faɗa ma ka ce inna li adani rabbi ila siratin mustaqim yanzu muna tare da malam daga cikin maganganunsa irin na hikima din nan yake cewa ka dubi yadda Allah madaukakin sarki ya mana gata idan za nemi duniya sai Allah ce ka je ka nema da kanka yace fabtahu inda Allah kabir ku je ku nemi arziki a wurin Allah shi yasa in za yi kasuwanci ba za ka buɗe ƙur'ani sai ka ga wanne za ka yi ba in za ka yi sana'a ba za ka buɗe hadisi sai ka ga ya ce a'a ka zama tela ka zama bakanike ka zama kafinta Allah ba zai zauna yana kira masa wannan sai ka zanta za ka yi kanka wannan duniya ne za ka nema amma in ka zo neman lahira sai Allah ya rubuta komi kuma ya aiko wanda ya fi ko ya fi son sa sama da kowa sai ce zai koya maka yadda za ka zo ka shiga aljanna kuma da ya tashi sai al'yamma ce al-yawma akmaltu lakum dinakum sai da ya cika shi gaba ɗaya bai bar komi ba kuma sai ce wa lakum al-islam dina ga addini na baku a cike ku karba sau ku je ku yi tayi ku zo ku same ni ku shiga aljanna wata ni'ima kake so Allah ya maka sama da wannan shi yasa Allah ya ce Allah ya gama muku komi kuma Allah da ya tashi mana a musuluncin ma sai Allah ya zaba mana musuluncin zamanin annabi Muhammad inda Allah ya gada ba da kai musulmin zamanin annabi Nuhu inda Allah ya gada ba da kai musulmi ne cikin jama'an zulkarnaini amma sai Allah ya sa kana cikin layin waɗanda Allah ya yake waɗannan na musamman ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin me muke nema ne a wurin Allah abinda saƙon malam yake cewa shine don Allah jama'a ba wata ni'ima da muke jira da Allah bai mana ba da Allah ya bamu musulunci mu rike wannan musuluncin sama da yanda za mu rike komi yanzu idan zan ba ku misali arne wanda bai yi imani da Allah ba shi fa ya rasa komi gaba ɗaya calculation din ya rushe masa me muka zo yi a duniya mun zo bautar Allah ne to amma shi a garinsa ba abin da ya zo yi ba kenan ku duba da ikon Allah ba ku kuke kera waya ba gashi dukan ku kowa yana da waya kore na robobi ma yawa ba ku ke ba sai Allah ya sa tun da su ba su zo su bauta wa Allah ba to su zo su bauta muku su yi ta muku waɗannan abubuwan ku kuma ku yi ta tarawa kuna amfani da shi ku mora kuma an mutu ku je aljanna zuwa ku shi ne ni'imar Allah kenan sai Allah ya sa su suka fi ku iya kere-kere suka fi ku iya komi saboda in ba su iya wancan ba to tunda ba su da amfani ba za su yi abin da suka zo yi a duniyan ba to bari su yi wa waɗanda suka san me suka zo yi a duniya ku kuma ku je ku yi ta bauta wa Allah a masallatai su kuma su ta kera muku kuna cin moriyarsa jama'a mu rike addinin musulunci shi yasa Allah ya ce ni na zaba muku wannan addini wa rabbi lakum al-islam madina kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akan wannan hanya kuma shi yasa dukkan mun nan duk wanda Allah ya sa zai shiga aljanna sai ya shaida cewa Allah ne ya ba shi musulunci kyauta duk wanda zai shiga aljanna sai ya ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi yasa kowa ya shiga sai ce Allah ne ya masa komi saboda ni'imarsa alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hajar inna rabbana laghafurun shakur Allah ubangiji ka ƙara mana ni'ima ni'ima ta musulunci da imani Allah ka karbi musulunci mu Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka ƙara mana kauna akan tafarkin ka da tafarkin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة